Duka mutumin da yana da masaniya ya taimaka wa wani ya aikata laifi ko ta hanyar alkawari, barazana ko zakewa da matsayi ko majamaja ko ya ba da umarni don a aiwatar da wata aika-aika ana ɗaukar shi tamkar wanda aka haɗa baki da shi a shafin doka. Ƙarin bayani tare da mai shari'a Mustapha ni biye. Haɗa baki ba komai bane illa wani nau'in shigar mutum cikin wani shirin aikata wani laifi. Hakan na faruwa ta hanyar samun taimako domin aikata laifin wanda aka haɗa baki da shi ba shi ke aikata laihin da kanshi ba amma yana taka rawa cikin lamarin a mataki na biyu wajen shirye-shirye domin ganin wanda ke nauyin aikata laifin ya kai ga cimma burinsa sai an aikata wani abu a zahiri sannan a tabbatar da cewa an haɗa baki. Ku ba misalan waɗansu nau'in haɗa baki. A cikin kundin hukuntar da laifuka na kasar mu ayar doka mai lamba 49 ta nuna cewa waɗanda za a hukuntarwa domin haɗa baki da aka tabbatar da cewa laifi ne su ne mutanen da suka dau alkawali ko suka ba da taimako ko suka yi barazana ta hanyar amfani da matsayinsu ko kuma suka yi shige da fice wajen aikata laihi ko kuma suka ba da umarni a aikata laihin akwai kuma waɗanda cikin sun sani suka taimaka wa ma'aikata laihi misali idan mutum ya baiwa wani mutum yuka tare da sanin yana da niyyar yin kisa ko kuma ka ba mutum mota domin ya je ya yi sata a nan ka taimaka wajen aikata laihi waɗannan su ne abubuwa na haɗa baki a wasu lokuta muna jin ana magana wannan hada baki da kuma abokin hada baki. Menene bambancin su? Gaskiya akwai bambanci na ainihi wanda ake ma ko otar shine daya cikin waɗanda suka aikata laifi Alhali wanda ake cema complice shine wanda ya taimaka tare da sanin cewa laifi ne za a aikatawa. Shi wanda ake cewa ko otar yana aikata laihin ne a zahiri shi kuma complice taimakawa yake da kayan aiki wajen aikata laihin. ta wani hali ake hukunta wanda aka hada baki da shi ayar doka mai lamba 48 ta kundin hukunta laifuka ta fayyace karara cewa waɗanda aka hada baki da su wajen aikata wani laifi za a yanke musu hukunci daidai da na waɗanda suka aikata laifin sai fa a cikin wani yanayin da dokar ta yi tanadin sabanin haka doka na iya tanada matakin cewa wanda aka hada baki da shi ba za a yanke musu hukunci daidai da wanda ya aikata laifin ba ya danganta da hujjojin da za a gano ta hanyar amfani da ayar doka mai lamba 49 na kundin hukunta laifuka da na ambata sai an tabbatar da cewa lalle an yi haɗin baki